Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma. da dai sauransu. A yau Litinin shirin zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Ina 'yan mata masu aiki wato working class women, ina 'yan mata masu kasuwanci wato business women, sannan ina 'yan mata 'yan makaranta har ma da zaurawa to duk ku matsu domin shirin yau naku ne. To jama'a masu sauraro barkanku da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe tare da ni Rukayya Basha. Kamar yadda kuka sani shirin yau da gobe shiri ne da ke taɓo batutuwa daban-daban da suka shafi zamantakewar mu na yau da kullum. To a yau dai shirin zai tattauna ne akan mayaudaran maza sannan masu kwaɗayin abun duniya wanda aka fi sani da gold diggers inda shirin zai mai da hankali kan dalilai da ke sa mazan yaudaran mata masu abin duniya. Kazalika za mu ya fagen wake-wake sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren ƙwalama mu ji me mu a yau za ta girka mana. Sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu na yau. na ya baki. To madalla. To a yau dai cikin zauren namu bakin namu sun hada ne da Fuad Muhammad, uh, Adam Suleiman Umar da Hafsat Yahaya sai kuma Aisha Lawal. Masu sauraro da fatan za ku ji daɗin tattaunawa da za mu yi da bakin namu a yau. Sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawa namu sai kasance. To uh, yanzu dai abinda in na fara da ke Hafsat. muna cikin wani zamani ne da kamar yadda na yi a jawabin farko maza yanzu akan samu mazan da suke yaudaran mata ta fuska daban-daban da kuma abin da yake sa suke yaudaran mata to a matsayinki na iya mace ko kin taba fuskantar irin wannan matsala na maza wanda wato suke yaudaran mata wanda aka fi sanin mazan da guldiga maza to gaskiya ban taɓa fuskantar namiji haka nan ba but kuma akwai kana jin labari na kusa da na nesa wurin mutane ah, most especially ma bari in ce bari ka in ce state ka in mentioning state but mm, jaha kenan eh, ah, northern ah, mu. mazajen arewa mazajen mm, arewa suna da suna da wannan abu mostly a jikinsu ma'ana suna da wannan ɗabi'an kenan suna da wannan ɗabi'a a jikinsu mm. kamar misali bai so faɗa state <laughs> amma kamar misali za <laughs> eh, ki faɗin jiha ai eh, to kin ga kamar mazan sokoto a ah, sorry mazan kebbi eh. mazan kaduna mazan abuja mm. mazan kano mm, to dama ai yawanci ma wannan taron namu ya zauna ne kan abin da ya shafi mazan abuja saboda da yawansu wai sun nama bara ma mace na abuja da yawa su abun da ke kawo su zama abuja kenan mm. kin gani suna bin yan mata suna bin matan aure mm. duk suna yin sannan kuma za ki ga namiji akwai wata sorry akwai wata ma da na sani shi dan kano ne mm. amma kuma yana tare da manya-manyan mutane 'yan abuja haka yana da wani aboki da yake da castan a nan abuja yana da mata guda ɗaya gidan ta yana na a wuse first wife asia yana na a wuse in ya samu budurwa aurenta maximum shekara ɗaya ne ta aihu ba ta aihu ba wannan ya rage nata da kuɗin hayanta ya kare shi kenan ikon Allah da kuɗin hayanta ya kare shi kenan abun da yake yi akwai abokin shi mai kasta stand yau in ya je ɗauka wannan mota hmm. gobe zai je asa wannan jibi ya je a sa wannan yana dan samun dan canji shi gurin abokanansa da suke dan kwangiloli suna samun kuɗi suna samun abu kaza haka eh. zai je gurin su ya anso duk kin fada nan. kin tafi da kudin hayan ki ya kare in kin aihu zai dauka yaro ya kama first time shi zake zaune ita wannan dindindin ce <laughs> dindindin ce tana nan duk yaran haka zai kwaso su ya kawo su ya ajiye mata eh. so kuma abin da yake yi zai nema mata masu maiko Hmm. wanda ya san dole zai samu abin da yake bukata a tattare da su kina da mota kina da gidan kanki hmm. kina da abin da zai fara yaudara ki shi zai shi zai kama miki gida amma in saki zauna fa in hayan can ya kare din ba zai hmm. biya miki ba you be on your own wannan ya rage naki zai nema zai a dan ce za a je neman kwangiloli balle lokacin abuja ana neman kwangila irin ruwa a jallo haka mm. da allah yan arama miliyan 100 da miliyan 50 miliyan 2 akwai wani kwangila da nake so in sa a eh. ciki da zai yi yalin kuɗi mm. eh, haka nan za ka dinga bada a hankali a hankali a hankali har kuɗin kai bayan ah, matan nan sun yadda da shi kenan wannan an yadda nan tun daga farko mm. in ke mai kwaɗayi ne za ki faɗa mm. in kina nema yana nema gama in kuna neman juna dai kenan haka ne to ah, fuad in na dawo kanka ka ji abin da ah, malama hafsa ta faɗi kan wato kallon mazan da suke yaudarar mata a sakamakon zan iya cewa maza masu mataccen zuciya kenan maza wanda ba su san su tashi su nemi na kansu ba sai dai kawai su dogara da matan da wato suke aiki ko suke sana'a to me zaka iya faɗi ko in ce ah, me zaka ah, ƙara kan abin da wato hafsa ta faɗi wato idan muka kalli asalin matakin da ake kai yanzu mutuwar zuciyar mazan ya kai gabar da misali kamar kin ga kika kalli jihar Kano maza sukan yi aure takamaimai saboda la'akari da kila faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ana iya auren mace saboda kuɗinta da sauransu so da yawa daga ciki sai suka ɗabbaka wannan mm. sai suke ba wannan muhimmanci ba matan ba wasu sukan yi la'akari da iyayen matan su ga oke to mahaifinki yana da abu kaza da kaza da sauransu wani har la'akari hankali yake da lissafawa ya ga oke to ai mahaifinta ya kusa rasuwa to in dai ya rasu kawai da na aure ta nan da shekara ɗaya biyu uku na san babanta kina sa rai saboda ai an ce idan iyaye maza suka ko aka ce wane kai gangara akwai duk wannan lissafin gado da sauransu zaki eh. ga maza suna yin irin wannan a yanzu an kai wannan gabar da maza suke irin wannan da yawa zaki ga sai namiji ya auri mace saboda ya fahimci cewar gidansa akwai maiko gidansa mm. akwai kuɗi akwai dukiya so fara da ya normal zai zo mata a matsayin mutumin kirki kin gane ya siffanci da duk abin da ake bukata na daidai ya zo in karya ne ma ya yi mata hmm. domin dai ya samu ya ribace ta sai ta shigo ciki an samu an zo an yi aure sai fara wulakanta ta kuma dama abin da yake nema dai kawai a ce ta ce za ta yi kulɗi. kawai yi magana cewa uke to ita yanzu ba ta ma bukatar auren da sauransu sai a ce uke to sai an sake masa wani auren so maza suna sun dauki wannan da yawa daga ciki sun dauki wannan wani kamar mm. a ce tsarin sana'a ko saboda abin da za a kalle shi kenan abu ne da wani in ka tambaye shi yanzu yayi ya fi ya fi guda goma mm. yayi aure ya saki yayi aure sai kiga ba a fin wata biyu uku sai kiga yayi auren ya saki matar ko kuma ila ita zai pressurizing da cin mutunci da zalunci da sauransu ta sigar da za ta matsa cewar lallai lallai sake ni to kuma da an yi magana saki ciki shi kuma sai ya je sai an je kotu sai ce ai mm, shi fa yana son matarsa mm. sai ko sai alkali ya ce a to tunda kana son matarka kuma ita ce ba ta son auren to dole dole sai ta saki ma wani auren mm. so wannan wato duk ya shigo cikin abin da ake kallo a matsayin tsari na masu you know gold digging da sauransu kuma aka kalli Abuja ma wato abin ma ya fi kamari a nan babban birnin tarayya kwarai da saboda wato abin ya yi bacin da sai dai inna lillahi wa inna ilaihi saboda mazan yanzu mutuwar zuciyar nasu ya kai ga yuno a dinga are-aren motoci you a rika baya ga ba ma mota ba mm. abubuwa da yawa sai ki ga mutum eh, typical mutum za ki ga ba shi da a irin abu ba rayuwarsa ba ce ba kawai za ki gansu amma a yi ta ɗaukar hotuna yi ana ɗorawa a instagram ana ɗorawa a social media wanda kuma hakan abin matan wannan zamani suke so ke su duk me eh. ake nema saboda dama kuma <laughs> akwai wani abu da bature yake cewa first impression abin da aka fara gani a tattare da kai mm. so shi ke zama a ran mutum har tsawon rayuwar da za ku yi mm. a haka zai dinga kallon ka idan ya ganka a wani wuri kila a wulakance to a so wannan dalili yakan sa duk yadda za su yi za su yi kokari su ga cewar sun zo tsaf tsaf in mota ce an zo da mai tsada a haɗu da wacce za a haɗu da ita yuno a dan karba abin da za a karba yuno a dan yi mata hidima ma mm. wani zaki ga dan na wata biyu uku zai iya daukar ɗawainiyar kula da ita da daukar responsibilities ɗinta nauye nauyenta tunda mata ya an san su dama da kwaɗayi da sauransu da yawa dai abin da mutane ke cewa kenan. <laughs> to amma wannan maudu'in namu ma kwaɗayi maza muke ta tattauna a kai ko eh, a misali ai to ai sai a ce to mazan sukan yi amfani da wani ai misali a tsarin biology na mata eh. ai suna da wani abu da ake cewa craving mata suna yawan son kamar cima haka eh, kin gani tunda ai tsarin su ne halittar su ne akwai lokuta a watan a misali a wata tunda mata a four people different months ake every eh, month eh. suna iya arar wani tsari haka na yanayin su biology din su su suna sukan da sukan shiga wannan yanayin wanda suna bukatan wasu abubuwa madalla ba za ka sa shi a matsayin kwaɗayi ba ai saboda ra'ayi ne like ra'ayi ne haka su ba ka sa credit eh, a matsayin misali me za a amfani misali ai kalmar kwaɗayin an kalle ta a matsayin wata wani negative kalma ne misali amma asali misali ko ni ina iya tashin ce kai yau kwaɗayin kaza nake ji ni a karan kaina kai ina kwaɗayin in ci naman kaza eh, misali eh, to wannan muna iya mu kira shi a haka ban sani ban akwai wata kalmar da ta fi wannan kalmar daɗi ko a ce ta fi rashin siffantuwa ga wannan mm. abin ba amma dai abin da nake nufi kenan kamar eh. mai amfani da kalmar turancin craving so mata suna da irin wannan craving din so maza sukan yi amfani da wannan damar kin gani domin su ribace su saboda haka duk lokacin da mace ta fito kila yau tana son cin wani abu na daban ba abincin gida ba kuma craving din ba lallai sai wani abu mai tsada ba wata ta iya yiwa an musu shawarma a gida mm. amma kuma tuwo take son ci kin ga craving dinta kenan abin da take son ci kenan a lokacin so shi kuma zai amfani da wannan ya shigo ta inda zai iya providing mata waɗannan abubuwan ya dauki akalla da watanni ma yana mata wannan hidimar kuma ba tare da ya nuna gajiyawa ba so a daidai wani lokaci ita kuma za ta saki jiki da shi saboda duk abin da za ta bijiro masa da shi na bukata yana iya daukewa mm. daidai gwargwado so so duk lokacin da shi kuma zai bukaci wani abu da ita za ta kalli abin serious saboda da yawa mutane suna kallon wannan abin na craving din ba wani abu bane ba to kuma ita a lokacin mata an san su da tausayi da sauransu duk lokacin da you know namiji ya bijiro mata da wani abu mai kama da wannan kuma an san rayuwar namiji dama kusan duk abin da aka ga har namiji ya kai gabar da ya fi iya magana saboda mu maza mata muna da kamar ah, saboda akwai wannan instinct din na kawai muna ala nisa a tattare da mu mm. dama muna da wannan tsarin so namiji yana wahala namiji ya requesting abu ko a wurin junan mu ma muna wahala ki ga namiji ya ce a muku so a duk lokacin da namiji ya tambayi mace ya ce ta masa so ta kan kaddara a ranta cewar ita ce last hope ɗinsa mm. ita ce last bus stop saboda haka a daidai lokacin ita kuma kawai instinct din tausayinta kuma sai motsa sai ta ɗauka tsaf sai ta bashi shi kuma kawai sai ta tara ya wani tsingul digin wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba gaskiya ina kallon yana da kyau a ce an samar da kila in akwai hukumomi ma da za su shigo saboda naji to kafin mu kai ga batu na a daukan matakai ko hukumomi adam in na dawo kanka ka ji abin da wato dan uwa fuad ya faɗi game da abin da ya shafi mazan da suke wannan harka ta guldigin to kana ganin kaman eh suna karkata ne ga wannan abin nan da ake cewa a rijaluna kawamun alan nisa ko dai kuma daidai kawai dai kwaɗayi ne na wannan wannan zamani wanda abin ya canja dan dama akan cewa mata ne aka fi sanin da wannan ɗabi'a amma kuma yanzu abin ya tashi daga kan mata ya koma kan maza ito eh ni gaskiya ah, ba zan ce abu ne wanda ya hau kan arjali ka'amuna lalisa ba a ah, to kowane dan adam a duniya da yadda allah ya shi wani allah ya shi mai kwaɗayi ne wani allah ya shi azalimi ne wani allah ya shi mutumin kirki ne wani allah ya shi kawai shi rayuwarsa yana son ya ji daɗi mm. ko da ko bai da hanyar da zai yi ji daɗi so a wannan gabar akwai mutanen da Allah ya su su kuma akwai wanda shi kawai burin sai ga ya cutar da kai mm-hmm. yana da kuɗi yana da komai amma inda zai gani naira biyar a hannunka burin sai cuce ka so amma waɗannan mazan ne abin da na ta'allaka su shine wato zunzurutun zalunci ne zalunci yana matukar damun su a saboda in ba zalunci ba ga da Allah ya yi ka ya ajiye ka ai ya san me yasa ya baka wannan matsayin mm. kuma ya san wannan matsayin ya fi dacewa da amma sai ka sa a ranka a'a kai yanzu kana son za ka yi wata rayuwa me rayuwar shine ka san ka tara arziki to da me za ka tara arziki hmm. da dukiyar banza ko da dukiyar zalunci sauraron mu a nan za mu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu garza ya fagen wake-wake amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dalla. ta haka yake masu sauraronmu a in muka dawo gefen waƙe waƙe kuma a yau a cikin zauren namu muna tare ne da wani matashin mawaƙi wanda zai bayyana mana irin gwagwarmaya da kuma hanyoyin da ya bi domin ya ga cewa ya samu nasara a cikin wannan wato fage na waƙe waƙe amma kafin nan bari mu ji ya sunan bakon namu na yau to kamar suna nazir h mai atamfa Nazir Haruna kenan H din yana nufin Haruna amma dai gaskiya da ma da yawa sun fi sanya da mai atamfa a fannin sana'a ta waka. To wane ne Nazir mai atamfa? Eh Nazir mai atamfa shi dai gaskiya haifaffen garin Bauchi ne. ya yi makarantar shi a Bauchi Primary Secondary School a diploma ne a Kaduna lokacin da na dawo Kaduna gurin Umar M Sharif tukunna kafin zuwa yanzu. To a matsayinka na matashin mawaki shi me jawo ra'ayinka kaga ya kamata a ce ka tsunduma tsin cikin harkar wake-wake? e eh, kin san ni gaskiya ma na farko tun ban taɓa tunanin cewa zan kasance waka ta zama sana'ata ba. Hasali akwai abubuwan da na yi sana'in da na da yawa a baya. To amma tun ina yaro ina irin wake-waken yarinta ta tana faɗa min takan yi min wasu mata tsokana ta haka kenan kin ga bayan abun ne da shi aka haife ni a haka ana gaba gaba gaba gaba ya zo har na fara kasida kasida na fara gaskiya na fara yaban manzana to daga nan kuma sai abun ya ta gaba gaba gaba har zuwa yanzu gaskiya to wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burin naka eh gaskiya Hakuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba Mm. irin wa'annan abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yadda nake ban damu da komai zan samu a ni dai kawai ya za a na a kuma mutum idan aka ce babba ne shi ya fi ni da zan same shi a guri to zan cigaba da girmama shi fata ni ma na kawo da ke kuma ta ila ma na wuce yadda yake. haka ne to mm. wani hanya ka bi domin kaga ka fara waƙe waƙe eh, na farko da na fara waƙa ina samun matsala gurin kiɗa irin wayanda ake wa kiɗa na zo na fara koyon kiɗa da kaina na zo na fara buga kiɗa to na fara na koyi kiɗa saboda waƙoƙi na ne saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina to haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman wasu ma na yi musu waƙoƙin da kiɗan da an sassan su kuma ni ma kiɗa waƙoƙin da aka sanna a gari ni ne da sauransu. To ko da yake ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waka mm. amma baya ga nan wani irin kalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waka da ka ce za ka fara a lokacin. Eto eh gaskiya da farko ban samu ara ba har yanzu ma. kafin nan kafin allah ya mu rasuwa shi ma ya goyi bayana haka mahaifiyata da ya yi na duka sun ce mun in je in ci gaba da yi tunda sana'a ce ai ba a san yadda abincin mutum yake ba ni dai kawai kula da ibada to kana da uban gida ne eh gaskiya akwai baran ce babu ba uban gida na bare Umar M Sharif ne duk duniya ma sun san wannan hmm. gaskiya to to wani waka ka fara rerawa eh wacce na fara yara ko kuma wacce aka sani da ita a gari wanda aka san ka da shi wanda yanzu da karira za san eh fa me a tamfa ne a cikin zauren namu eh sun kai hudu ma amma dai baran yi daya akwai ta yake cewa in ga gidana mm baby kudi na mm baby mai kike so faɗa min na baki kyauta ta soyayya waka gaskiya ita ce wacce aka sani da ita kafin waƙoƙi na kuma wanda san su biyo baya suka biyo baya eh. to wani irin waƙoƙi kake iya na soyayya ne ko kuma akwai wasu waƙoƙi da kake yi a'a ina waƙoƙin aure siyasa duk dai waƙar da ake ta neman abinci ne ina yin ta amma bana wakan zagi ko san mutunci gaskiya ba na yin ta To tun da baka fuskanci kalubale ba lokacin da zaka shiga wannan sana'a ta waƙe waƙe ko in ce sana'a ta waka. wani kalubale ka fuskanta bayan ka shiga cikin wannan masana'anta? Eto, eh kin san ba ma ni ba, in dai haddi aka ce mutum wai nema yake yi. Kowane bangare yake a ciki to da gaskiya sifa ya yi haƙuri. Dan dole zai fuskanci kalubale daban-daban. A ce ka neman ɗaukaka balle ma a ce abu na mutane ai sai dai kai hakuri kawai ba za ka taɓa zaman wayan da kake so ka zama a ce baka gama da hasada da yake shi da abubuwa da yawa sai ka gan shi dai kai hakuri kuma haka da ka kuma da su ci gaba da karuwa ba su taba karewa ba saboda dole ne sai an yi ma abu ne na mutane ba wai da ka je daji ka kulle kanka ba mutane ne yoni malamai ma nan ake musu hasara malamai ma balle ma kai da kake abubuwan ka cikin mutane duk duniya a ce kai ne can an tare ma can wannan ya zo wancan ai dole dai kai hakuri wani ya so ga kaji wayanda suke kan kadamin ba su su ga wani ya fi su kin ga abun duk da irin wannan abubuwan na fa duk wannan kalbalin mun fuskance shi amma mu da yake zuciyar mu a wanke yake mun riga da mun rike Allah mun abin to nasara mu ta zuwa haka eh ina business hankali ina business din atamfofi shaddoji da sauransu aka ana sai da su ce dai dan kasuwa ne babba sosai ma ai to ai bara tsaya gude kin sai sha'anin sha'anin rayuwa abubuwa sukan jiya kuma cikin kamar waka lokaci ne fim lokaci ne in baka tsaya kai da amfani da daman da Allah ya baka ba daga baya sai ka zo kana da rasani gaskiya to shi ka shiga daga ciki eh wannan shi ma lokaci ne <laughs> ah, wallahi lokaci ne a ƙarshe me zaka ce eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoyana gaba daya waɗanda suke bibiya na suke saurara waƙoƙi na ina ƙaunar su kuma insha Allahu ina nan da kawo musu abubuwa bidiyoyi da albums na waƙoƙi da nake shirin yi musu kuma insha Allahu kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu kin san salon da nake na kawo musu mm. creating dai kuma suka amsa zan ci gaba da ba su nishaɗi ta wannan salon insha Allahu to da wani waka zaka rufe mana ƙarshe ita eh, bai rufe da 'yar shila wata waka ta 'yar shila ah. wacce ake cewa amsa na ki dan shila duba haka ke masu sauraro muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da bakuwarmu wato maryam bako a wacce aka fi sani da mary mills inda za ta yi mana bayani kan abin da za ta girka mana ni ta yi bayanin abin da za girka ma har manta sunan to amma aka ce waka bakin mai ita ta fi daɗi to bismillah maryam uh, salamu alaikum uh, da yau dai za mu yi potato wraps ne mai sauki sannan kuma da low budget ne shi ma mm, ma'ana ba za a kashe kuɗi sosai ba kenan eh haka abinda muke bukata da wannan muna bukatan kwai muna bukatan fulawa muna bukatan dankalin turawa muna bukatan kayan miya sai kuma nama amma wannan optional ne shi kenan abin da muke bukata sai dan suga. muke bukata to bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwan me za ta yi ok da farko za ki samu da wani za ki samu fulawanki kamar kofi biyu ko kofi ɗaya ma dandin da yadda kike da san yawansa mm. so kamar kofi biyu in kika samu za ki saka kwai guda ɗaya sai ki sa kwai guda ɗaya sai ki sa ɗan suga ki sa ɗan gishiri in kin sa ɗan gishiri shikenan sai ki kwaba ba za ki sa komai ba sai wa'annan in kina so sai ki dan sa flavor ba vanilla flavor din ki dan kadan in kika kwaba shi ki kwaba shi ruwa ruwa kamar zaki na fulawa in kika kwaba shi sai ki zo ki fara soya su kina eh, sa shi kwabin kenan eh kwabin in kika kwaba shi kamar wani na dai wanda ake yi na yara ko crepes wanda turawa eh. suke yin shi so zaki dan sa madara sorry a wajen kwabin eh sai ki saka in kika zo sai ki sossoya shi kina tarawa kina tarawa mm. shi kuma dankalin zaki dafa shi in kika dafa shi sai ki zo ki daddaka ake cewa ko mashin za a mashin din shi sai ki zo ki mashin ɗinsa sai ki samu albasar ki dan soya ta ki dan tanana ta albasa in kika dan tanana ta ki sa mata dan su spices din ta to anan ne idan kina son dan naman kin yanyanka dan naman ki kanana kanana kin saka ko kuma dan mince meat din ki in ma ba a so ko kuma ba a bukata ba sai kin saka ba sai wannan dankalin da kika danna daddaka shi din nan sai ki zo ki zuba akai kika sa ki seasoning ɗinsa ki spicing ɗinsa ki dan jujjuya shi da dankalin dankalin nan to in kin gama sai ki zo kina sakawa a tsakiyan shi wannan kaman wai na fulani da kika yi mm. crepes in kika saka sai ki zo kina dan nada shi kaman zaki spring rolls mm. amma zaki yi shi da dan fadi da girma ne mm. wanda zai miki kaman square haka eh. kin gane ko zaki daga eh, sama shape din shawarma kaman shape din ah, samosa kenan a'a ba samosa ba square zai kaman ah, into ah, four four four shape eh haka to zaki shi in kika tattara su sai ki zo a oven tray ɗinki sai ki ɗan shafa ɗan mai kaɗan ko ɗan butter ki saka shi a oven sai ki yi miki kaman wannan 10 minutes a oven ɗinki ki dan gasa shi a medium heat in ma ba ki da oven za ki iya dan shafa button ki a cikin frying pan eh sai kina dan gasawa ga dan sama da kasa sama da kasa to kin ga dai shi ba shi da wahala ga shi da sauki za ki amfani da shi karyawa ko sawa yara makaranta su je da shi makaranta mm, to kin ga kaman wannan za iya kiran shi kaman snacks kenan eh to za eh, to eh, amma da yake da dankali filin kin gane za ka cika koshi to yanzu kamar wani lemu za ki mana wanda za a hada da wannan mai <laughs> to bari mu yi ah, wani lemu za mu yi jinja ne to wanda dai zai tafi daidai da abin da aka yi mana okay so uh, to kin ga wannan haɗi da kika yi mana zai kyau a ce yana da mahaɗi wanda za ka iya sha ma'ana lemu tunda kowa ya dai san ti shayi shayi shayi kuma kin ga abu mai ɗumi kuma a sake haɗa shi da mai ɗimi gara dai ka ɗan samu abu mai sanyi a wannan lokaci da ake zafi haka ne kam so za mu yi coconut milk mm-hmm. coconut milk ma za ki buƙaci kwakwan ki za ki ah, buƙaci madaran gari sannan kuma kina buƙatan condensed milk sai coconut flavor mm-hmm. so kin ga kika haɗa wannan zai tafi yawwa ko breakfast kika hada ai ya wadatar <laughs> to da farko dai kwakwan ki zaki samu in kika samu kika cire bayan shi in kina so zaki kankara wannan bakin bayan shi sai ki blending din shi ki sa ruwa ki blending sa a blender ya markaɗu sosai ya yi laushi ya yi laushi sai ki tace shi idan kin tace shi sai ki kawo madaran garin nan sai ki zuba ki in kina so za ki dan ɗibi madaran coconut milk sai ki dan dama madara saboda kar ki zuba eh, ya miki gudaje eh so sai kin dama shi kika dama shi sai ki zuba a kai don ya ƙara miki garɗi ne wannan mm. in ba kya so ma ba lalle sai kin saka ba so in kika saka madaran ki sai ki kawo condensed milk sai shi ma ki zuba wannan condensed breast milk din zai kara mai daɗi kuma shine a maimakon suga da zaki sa dan ba zaki sa suga ba sai ki sa condensed milk in ki kawo dan coconut flavor in ki saka ki a saka shi yayi sanyi in kika hada zai ba wannan hadin na yau dai ba a ba yaro mai kiwuya <laughs> to ya ba kika ce sunan hadin mu na farko wannan eh, potato wraps To ga potato wraps ga kuma eh, ga kuma coconut milk. To uwar gida a gida kin ji haɗin da bakuwar mu a yau ta yi mana potato wraps da kuma uh, coconut uh, drink inda wannan haɗi dai na san ko ɓatawa mai gida rai aka a gida dai aka mishi wannan haɗin a matsayin abin da zai ci na karin kumallo to an riga an wuce wajen. Haka yake masu sauraron mu da fatan za ku gwada wannan wato nau'in abinci da muke kawo muku a ko da yaushe saboda ki birge mai gida ko kuma ki burge mutanen gida a gida ba lallai ma sai mai gida za a yi mai wannan ba akwai yan uwa da abokan arziki da za su kawo ziyara inda kina bukatar me zaki karamin abu da zaki kawai saboda ki burge su to ga satan an sanan bakwar mu a yau ta bamu da fatan za ku tara da mu a wato shirin mu na gaba dan jin me kuma bakwar mu za ta sake kawo mana na nau'in kwalama iri-iri da muke gabatarwa. arzika kaunar kike so to masu iya magana suka ce laifin daɗi karewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ni rukayya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum wassalam yau da nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa julie ladis gresham ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya. Ba ruwanta a yau da malalaci.